بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول yau mun zo muhadarar mu ta hudu kenan ko ko ta uku ta hudu za mu iya cewa ko duk da na budewa to yau ga bakonmu wanda zai gabatar da wani malamin da zai gabatar da wannan muhadara ta yau kan hanyoyin koyar da hadisi malam da da yawa daga cikin kun san shi wanda ba san shi musamman da ba su da jigawa ba shine ba san su ba amma na san da yawa daga cikin malaman da suke nan wurin sun san shi ah, shine malam nura dambo kuma ya zo ne daga ibiyo insha Allah kuma zan mika mai abin magana mu fara tunda ba a fara da wuri ba domin a fara assalamu alaikum a'udhu billahi samiyil alim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 farin cikin haɗuwa da waɗannan fusaku masu albarka waɗanda suka tsayo don karantarwa a ajujuwa sawa'un karanta da 'yan mata ko maza ko kuma su haɗa duka mafi alkhairun bayi a ban ƙasa su ne masu karantar da alkhairi maganganun malamai sun yawa akan wannan musamman al'imamu ibn jauzi a cikin littafin shi as-saidul ya yi maganganu masu dama kan cewa wanda ya fi kowa alkhairi shine mutumin da yake karantar da mutane alkhairi wanda ya fi kowa a wurin allah shine mai karantar da mutane alkhairi waɗannan maganganu kuwa da alimami ibn jauzi ya yi cikin cikin wancan littafi suna samun marawa baya ga wasu daga cikin ingantattun hadisai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce hatta hutu fil bahar wato hattal huta fil bahar har kifi a cikin kogi yana yin addu'a yana salati ga mutumin da yake karantar da jama'a alkhairi da haka mutum malami mai karantarwa yana kan wata daga ce mai albarka kwarai da gaske musulmi ba shi da wani abu da ya wuce koyar da alkhairi ba shakka zaɓi ne da falala ta Allah ya yi ka a matsayin wanda za a karantar da alkur'ani wanda za a karantar da hadisi wanda za a karantar da tauhidi darsa na addini komai a karantar da shi in dai alkhairi ne akwai falala akwai albarka amma bai kai a ce kuma kana karantar da alkur'ani ko hadisi ba domin kullum akan gane ɗaukakan abu in an kalli wannan abun me yake so ya nuna me yake so ya karanta is asharful ulumi bi ma'lum shi ilimi yakan samu ɗaukaka ne dubi zuwa ga cewa ilimin wa yake mai gayar shi da haka mu gode wa Allah da Ubangiji ta'ala ya kasantar da mu a matsayin malamai na islamiyya masu karantar da addini maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamin islamiyya ne da yana tare yara ya karantar da su abdullahi ibn mas'ud ya zo garin makka ya ɗauki tsawon lokaci yana karantar da yara da koyar da yara abu ne mai muhimmanci su a san hanyoyi kuma da za a bi don a isar da ilimin muka a kwakwalan ɗalibai abu ne muhimmi don wani lokaci za a kana ta tarin karatu to amma kuma yadda za ka yi ka isar da wannan karatu ɗin a wurin ɗalibai sai ya zan an hana maka akwai wanda karatun nashi kaɗan ne sai dai in ya zauna zai karantar zai ga duk ɗalibai kowa a farke wani kuma yana tarin karatu shi nan buhu buhu buda buda amma kuma in ya zo zai fara bayani akan karatun sai ga an fara gyangyaɗi ana waje ko ya ƙare rigingimu tsakanin shi da ɗaliban ya ta faɗa yana bulala ba a gane karatun da haka dukan shi ya fi karatun shi yawa ina ma'ana haka adadin waɗanda ya daka da adadin bulalan da ya yi sun fi adadin wanda suka fahimci karatu